aikinsu ba. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون waɗannan masu siffantuwa da waɗannan mummunar manufa ba su da wata lada a ranar lahira face wuta wadda za su shige ta ladar ayyukansu sun tafi daga gare su kuma ayyukansu ɓatattu ne saboda ba su da imani da niyya mai kyau kuma ba su nemi yardar Allah da samun lahira ba a cikin